بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البر والحضر فأحل وحرم وأباح وحذر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا تراه يعلم السر وأخفى ويسمع عليل المصر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك والثرى ونزل قليلا من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بذوي ولده فأدهش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشبع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد قوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin da daidai da sha tara wato 11 ga watan shida shekara 2016 a wannan masallaci na masjidul imamin bukari a wannan layi na shehu abdullahi a cikin wannan gari na tsakwata birnin shehu a daidai lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin mu duniya da lahira kafin mu shiga karatu yana ganin ba zai gaza akwai tambaya sai ko bi ba wanda shi dan kuma malam ne ya kamata ya karanta sai mu ba da amsa a kansu sai mu ci gaba daga inda muka da ba ka aron wannan ne wannan da wannan tambaya yana cewa assalamu alaikum ina ma malam barka da warhaka da fatan an sha ruwa lafiya malam na jo suna mutane suna suka ibn taymiya suna masa kage cewa wai ya kafirce ali ibn abi talib har da wasu wurare ma yake yake cire imam ali daga cikin ahlul bait daga cikin hujjojin da suke bada suka bada shine wai a littafinsa min hadin Suna nabawiya wai ya kira imam ali da jahili kuma da haka suke cewa ibn taymiya da duk wani mai bin karantarwarsa kafiri ne don allah malam a ƙara mana haske akan wannan matsalar na gode tashi lafiya wannan ita ce tambayar da ya yi kuma da fatan an ji tambaya ce na farko dai mai wannan tambayar ga littafin shekul islam bin taimiyya wanda ya rubuta da kanshi ya sa masa suna hukuku a halin bai bayan sunnati wal bid'a wato haƙoƙin da iyalan gidan annabi muhammad suke da shi akan mu ahal sunna tsakanin abin da ya daidai da karanta suwa sunna da wanda ya saba mata da dama mutanen da suke magana akan shekul islamu bin taimiyya sun jahilce shi ba su san wa suke magana akan shi ba wannan littafin ba shi da yawa littafi ne da kwata-kwata bai wuce shafi arba'in da wani abu ba sunan littafin hukuku ahadul baiti baina sunnati wal bid'ati shekul islamu bin taimiyya shi ya rubuta wannan littafin don ya tabbatar maka da cewa mu ahalin sunna mu muka ɗauki addini cewa za a bauta ma Allah ne ƙarƙashin bin ƙur'ani da sunnar annabi da kuma biyayya ga sahabbai da kuma ahalin baiti a cikin lamiyarsa ba cewa ba ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzik alhuda mallil hidayati yasalu اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل sai ya ce hubbus sahabatu kulle li mashabun sai ya ce amma wa mawaddatul qurba biha Ya ce san sahabban annabi gabaki dai shine mazhabata yace mutanen gidan annabi kuma san su da shi nake neman kusanci zuwa ga Allah yace wa kullihim fadlan wa qadran sadiqun sai yace lakinna masaddiqu minhum Ya ce kowanne yana da falala da daraja yace amma aƙidar da nake bauta ma Allah da ita siddiqu ya fi kowa cikin sahabbai kuma wannan ita ce a aqidar shehu dan bodiyo domin a nan kasar nan yankin an yi lokacin da in ka kaji mutum sunansa sahabi to abubakar shi ake ne shi ne sahabi to saboda haka wannan shi magana ta farko kaga a ciki abin da ya bude shine ahadul baiti wa qasa'idu ahalul baiti da kuma kebantattun darajojin da Allah ya musu yake manhun ahalul baiti wala raiba anna allaha qad awjaba fihi min hurmati khulafa'ihi wa ahli baiti Yace ko shakka babu Allah ya wajabta kiyaye alfarmar kalifofin sa da mutanen gidan Annabi Muhammad wa sabiqin al-awwalin da magabata na farko wa tabiqin lahum bi ihsanin da wanda suka bi su da kyautatawa ma aujaba abin da ya wajabta yake qala Allah ta'ala يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم لتريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن أزواج أرشن آية سيأتي وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمى أن هذه الآية إمام أحمد والترمذي له في سروه وأن آية نزلت وأن هذه الآية لما نزلت يا إن تسوك أدار النبي كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين annabi ya ɗauko mayafi ya rubi hasan da husaini da fatima allah ya ƙara masu yadda da ali faƙalar sai ce allahumma ha'ula ya ahal baiki fa'azihim an umar rijisa wa tsakirhum ta tsira da ya kawo wannan hadisin sai ce wa sunnatu tufassiru kitaban lahi ita sunna ita take fassara littafin allah wato bayyinuhu kuma ita take bayanin littafin allah wata dullu alaihi wata azbiru annu kuma ita take nuni ga yadda littafin Allah take kuma ita take bayani ya littafin Allah yake yace falamma qala yayin da annabi yace haula ahlul baiti wa'annan sune mutanen gida ma'a anna siyaqal qur'ani tare da siyakin qur'ani ya dullu ala anna khitaba ma'a azwajihi yana nuna maganar da ake da matan annabi ake Ya ce, alimna sai muka san cewa anna azwajahu matan annabi wa in kunna min ahli baitihi ko da yake suna cikin matan gidan suna cikin iyalan gidan annabi Muhammad kama dalla alaihi alquran kama yadda qur'ani ya nuni akan shi sai yace fa haula wa'annan wakilan al-imam Hassan da al-imam Husaini da al-imam Ali da Fatima sai yace a haqqu bi an yakunu ahli baitihi ibn taymiya yace su suka fi cancanta su zama iyalan gidan annabi yace li anna silatan nasbi aqwa min silati sahari yace domin dangantakan mutum ta nasaba ta fi karfi akan dangantaka ta surkuntaka da haka mu sai muka ce annabi yana da ahlul baiti guda biyu akwai ahlul baiti na nasaba akwai ahlul baiti na surkuntaka matan annabi matansa ba auro su yi ba da Fatima da Hassan da Husaini da ali waɗannan ba ɗan uwansa bane na jini da haka shekul islam bin taimiyya sai ce to waɗannan wato ko da aya siyasinta bai yi magana asali da mata ake magana bai ce to su suka fi cancanta su zama ahlul baiti domin nasabar mutum wato ta bangaren surukuntaka da kuma nasaba ta bangaren ƴan uwantaka yake ta bangaren yan uwantaka ta fi karfi idan ka je karshe karshen littafin duka ɗin ma na ahlul baiti tun daga kan Ali bin Abi Talib Hassan al-Imam Husaini Ali Zain al-Abidin Jafar Sadiq Musa al kadir babu wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bai yi magana mai kyau akan shi ba min hada sunna kuma da yawa ba sa ma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah adalci domin ba sa karanta sunan littafin ba ya sa min hada sunnatun nabawiyya ba to me karashi ai fi na kad kalami shi a wal qadariya ne asali shi a yake maradi mafi yawancin wanda suke ɗauko magana a wancan littafin na min hajji suna sukan dogara da littafin a kasa ibu taimiyya ne wanda wani malami ya rubuta shi kuma duk wanda ya karanta min hajji suna ya san shekul islam bin taimiyya yana raddi ne da ibn mutsayir alhilli da ya rubuta min hajji karama sai su imama idan shekul islam bin taimiyya ya tashi zai raddi a ciki sai ce wannan mutumin zan ba shi amsa ta fuska goma kuma a ciki sai ya kawo sai ce kalar rafi. wannan mai aƙidan zagin sahabban ya ce to sannan sai ce kaza idan mutum yana raddi ne ilzami yake ma wani yace idan ka ce kaza ka kaddara kaza to ai kaza kaza ya kamata ya zama kuma in ka ce kaza kaza ya kamata ya zama kaza kaza to idan suka tashi wajen ɗauko maganar shekul islam bini kemiya sai su daɗe kafafunta sai su daɗe kanta sai su ɗauko tsakiyar duk wanda yanzu a nan gurin aka daɗe mai kai aka cire mai ƙafafu wala haka ajiye shi sai wanda yi mai sanin gaske ne sannan zai gane shi to haka ake maganganun shekul islam bini kemiya a daɗe ƙafa a daɗe karfi a ɗauko gundulmin sai a ce shekul islam bini kemiya ya ce kuma ƙarya ake yi a daidai lokacin da kuke tuhumarsa da wannan ba ya rubuta littafin asarimul masul ba ala shatimar rasul da yawon jini na wuce akan wuyan wanda ya zagi annabi tun da ake ɗaukan alƙalami da biro a yi rubutu ba a taɓa samun malamin da ya ɗauki littafi ya yi rubutu wajen kariya akan annabi muhammad a duk duniya kamar yadda shekul islam bin taimiyya a cikin asarimul masul a kano ni na san malami wani malami sufi sai da ya ɗauki littafin asalimul maslul ya haka ya ce ya rantse da Allah ko don wannan littafin sai Allah ya gafarta a ɗan kimiyya saboda ya ba babban mai gida kariya a ciki ga littafin ɗalibin shi nan ibn al-qayyim da yi jala'ul afam fi salatu was salami ala khairil anam littafi ne akan daraja da matsayi da falala wajen yi annabi salai to shi mai gidan ya rubuta kariya akan annabi wannan ya rubuta daraja da matsayi da falala na salati akan annabi amma kuma duk da haka yi makin annabin ga littafin shi ya rubuta hukuku halin beti an ce makin a halin ne me yake so to wannan kenan sannan littafin shi al-aqidatu al littafi ne da yake sananne wanda yanzu har ana samun ɗan ƙaramin da za ka iya sa shi a hannu ka rike zan karanto daga littafin shi a ji abin da ya faɗa mai usul na ahalin sunna akan aƙidun wato ahalin sunna dangane da sahabbai da kuma ahalin baiti shekul islamu bin taymiya ya faɗa ya ce wa min usuli ahalin sunnati wal jama'a yana daga cikin usul na aqidar wanda muke bauta ma Allah da ita yace salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah yace tsarkin harshen mu da zuciyar mu akan sahabban annabi kama wasafahum Allah bihi fi qawlihi wal ladina ja'u min ba'dihi kamar yadda Allah ya siffanta su da magana sa wanda suka zo bayan sahabbai sai yace quluna rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman za su ce Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma ƴan uwan da suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim sai yake cewa wa ta'atul rasul fi qawlihi da kuma munawa annaba da a cikin magana shi da yace la tasubbu ashabi kakku zagan mun sahabbai wa wallazi nafsi bi yadihi naran da wanda raina ke hannunsa Allah law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahabat da ɗayan ku yanzu zai ciyar da kwatan kwatun dutsen udu na zinari ma ga mudda in wala sifar bai kai mudu ɗaya ba ko rabin mudu da sahabi ya ɗauka ya bayar domin su sun yi addinin lokacin da yake da wahalar da ba kowa zai yi ba yanzu dutsen udu. ga duk wanda ya san shi ya fi gadan nan tsawo sannan ya fi shi tudu yanzu a ce kana da kamar girman wannan gadan na zinari. a ce ka siyar da ita saboda Allah amma bai kai mudu ɗaya da sahabi ya bayar ba kafin tsakanin kai da shi tazaran ya fi sama da ƙasa sai ya ce wa ya kuma su ahalin sunna suna karɓan ma ja a bihir kitabu wa duk abin da ƙur'ani ya zo da shi sunnar annabi ta zo da shi muna karɓa wal ijma da kuma ijma'i min fada'ilihim na falalarsu wa maratibihim da kuma martabobinsu wa yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fath min qabl al-fath wa huwa sulhul hudaybiyya kuma muna fifita wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin fatahu makka shine sulhul hudaybiyya wa qatala ala man anfaqa min ba'd wa qatala wa yufaddiluna al-muhajirin ala al kuma muna fifita muhajir akan ansar wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli badr kuma muna imani Allah ya faɗa wa mutanen badr wa kanu 300 wa bid'a ashara su mutum ainihin wato ɗari uku ne da wajen yanki goma sha wani abu annabi ya ce musu i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum Allah ya ce kowa ya aikata abin da ya ga dama na gafarta muku wa bi annahu kuma mun yi imanin cewa la yadkhulun nar ahadun baya ataka shajara duk wanda yayi annabi baya karkashin bishiya babu yadda za iya shiga wuta kama akbara bihi annabi sallallahu alaihi wasallama kama yadda annabi ya bada labari bal laqad radiyallahu anhum wa radu anhu kai su sun yadda da Allah ba kuma sun samu Allah ya yadda da su yadda ta bangare biyu duk wanda ke garin sakkwato yanzu idan ya ce ya yadda da Allah to matsalarsa ta biyu ba shi da tabbas Allah ya yadda da shi amma su sahabbai sun yadda da Allah kafin kuma su ƙare su bar duniya sai da suka samu tabbas Allah ya yadda da su dan mala'ika jibril aka turo da sako ya zo fadar annabi aka yi shaida duk duniya ta da Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu sai yake cewa ya shahaduna bil jannati wa kanu aksara min alfin wa arba'a su sama da mutum ainihin wato dubu da ɗari hudu ne wa ya na bil jannati liman shahida lahum rasulullahi kuma mu muna shaida ga aljanna duk wanda annabi ya masa shaida ya ce dan aljanna ne kenan yanzu annabi ya ce ma ali dan aljanna ko bai ce masa ba yanzu kaga kenan babu yadda za a shekul islam bin taymiya yana sana annabi Allah ya ce annabi ya ce annabi annabi sai dai ali ya ce masa dan aljanna ne kuma ya zo ya masa wannan sai ya ce kal ce. cikin al ashara sai dai ali yana cikin gobe ce. Ka kaga wancan maganan ƙarya ce wa thabit bin qais bin shammas wa ghayrihim min as-sahaba da wasansa daga cikin sahabbai sai ya ce wa yusirruna bima tawatara bihi an-naqlu sannan suna tabbatar da abin da ya zo mutawatiri sai ya ce an amirul mu'minin ali bin abi talib radiyallahu anhu wa ghairihi da wasansa min anna khaira hadhihi al umma wanda yafi kowa cikin wannan al'umma ba'ad nabiha abubakar wannan aqidar sai dai alifi shi yasa a cikin quraishu kaf shi ya fara haifa 'ya'ya yasa abubakar umar usman thumma umar wa yusallisuna bi usmana sannan na uku wa yurabbiuna bi ali kama dallat alaihi al-atharu maganganun suna da yawa har shekul islam bin taymiya yace wa yuhibbuna ala bait rasulillah yace da sunna muna son mutanen gidan annabi wa yatawallawnahum kuma muna jibinta su wa yahfazuna fihim wasiyata rasulillah yace kuma muna kiyaye wasiyar da annabi akan su haythu qala yayin da annabi ya faɗa yau maghadir ku ya ce o zaki laha fi ahal baiti ina haɗa ku da Allah dangane da mutanen gidana ga matsala guda biyu da annabi zai bar duniya abu biyu wasiya a kan shi ya ce akwai kitabun laji sannan akwai mai a wannan hadisin ya ce wa raggaba fi wa hassa annabi ya a kan littafin Allah hadisin da ya zo cikin musulun yayin da annabi ya ma al'umma wasiya da littafin Allah sannan ya ce udhkirukum Allah fi ahli baiti ina hada ku da Allah akan mutanen gidana sai ka dawo sai ka duba suwa suka kiyaye wasiyar annabi akan littafin Allah duk wanda suka kiyaye ta farkon su su kiyaye ta biyu wanda suka yi watsi da ta farkon ba za su kiyaye ta biyun ba to dan girman Allah kai makanka adalci da mu da ragowar da suke cewa suna kan ahlul baiti suwa suka rike wasiyar annabi dangane da qur'ani da mu da su suwa suka fi iya karatun qur'ani da mu a'a ku bar mutane su hukunci ko kuwa ai mu kaga tafsirin nan zo ba ko ba lura ke ba ana kiki ana ko ba lura ba haka yake karatun ba suwa suka fi iya karatun qur'ani kuma suwa suke haddace qur'ani hadda ta yankan shakka wataƙila cikin masu aƙidan sahabbai a nan garin in aka ce ana so ka nemo mahaddata ƙur'ani an baka aiki amma ko a nan gurin aka kasa aka ce ana neman mahaddata ƙur'ani banda ana rama ko bayan wai ga zan danko wani to wanda bai kiyaye ta farkon ba to ba zai kiyaye ta biyun ba ka duba da kyau ka gani kuma wannan da a ce akwai abin kallo da na ba da misali ka ga yadda suke kwaɓi manyan malaman su na duniya ba duk aya in za a ja mafi yawanci an ja guda goma to shida ko bakwai ta hanyar kuskure gurin jan sai yake cewa wa yuhibbuna wa qala aidan li abbas annabi ya faɗa ga abbas amini aminsa wa qad ishtaka ilayhi anna ba'd quraish yadifuna bani hashim فقال سي النبي يتي والذي نفسي La لا يؤمن la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa li qarabati duk da hadisin da'ifi ne yana cikin da'iful jami wa qala yace inna allaha astafa bani isma'ila wa astafa min bani isma'ila kinana wa astafa min kinana quraish wa astafa min quraish min bani hashim wa astafa wa astafa min bani hashim har yazo inda yace wa yatawallawna azwajan nabi ummahatil mu'minina muna jibintar matan annabi iyayen mu'minin wa ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة kuma mun yi imani matan annabi ne a duniya ko matan shi ne a lahira yace khususan khadijata ummi akthar auladihi wa yake faɗa wannan magana ibnu taymiya yace musamman ma na na khadija mahaifiyar ƴaƴan annabi muhammad wa awwalu man amana bihi wa adadahu ala amri yace ita ce farkon wacce ta fara imani da shi kuma ta karfafa annabi wa kana laha minhu almanzilatu aliya yace na na kari tana da matsayi babba a wajen annabi yace wa siddiqatu bintu siddiq da kuma as-siddiqa bintu siddiq allati qala fiha an-nabi fa wacce annabi ya faɗa a ta yace fadlun nisa'i wa fadlu aisha ala an ka fadlu ka ala sa'ir taam sai yace wa yatabarrahuna mu ahli sunna muna fito na fito min tariqar rawafidi daga hanyar masu aqidan zagin sahabbai allazina yabghiduna sahabata wa yusubbunahu yace wanda duk yake zagin sahabban annabi inji ibnu taymiya yace ba mu ba shi kaga idan zai faɗa ya ce duk wanda ke zagin sahabbai ba mu ba shi maganan ka dingina mai ka cewa ya zagi Ali bin Abi Talib wannan ƙarya ce kawai wa min tariqin nawasibi yace babu ruwanmu da hanyar nawasil kuma su waye nawasil yace allazina yu'zuna ahlal baiti bi qawlin aw amalin yace duk mutumin da zai cutar da mutanen gidan annabi da magana ko aiki nawasil ne shekul islam ibn taymiya yace babu ruwanmu da shi ba mu ba shi a shewa abdullahi gwandu ya faɗa a cikin tazyinul waraqat lokacin da ya zo yana yaban akan sahabban annabi Muhammad yake faɗa cewa bihamdillahi abda'u ma aqulu ala amin alaina la Ya yace da godiyar Allah nake farawa akan ni'imar da ya mana wacce ba za ta yanke ba sai yace ala khairil wara salawatu rabbi shafi'il khalqi idha halat bugulu yace akan mafi alherin talikai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi waye wannan yace shafi'il khalqi wanda zai ce ta halittu da izinin Allah idan halatu tsuhulu lokacin da musibin alkiyama suka sauka sai ce wa ashabin lahu wal ali sirran da sahabbansa da kuma iyalan gidansa ga baki ga sai a shehu abdullahi gwanda ya ce biharu jud da sahabban annabi da mutanen gidan annabi ya ce su teku ne na kyauta zaira homo duhul wani wanda ba su ɗan ƙaramin sauki ne sai ya ce rijalun lahi ansarin rasuli mazaje na Allah masu taimakon annabi Muhammad ya ce huwa dirgamu shi annabi shi ne babban zakin sun mafumo shi bolu su kuma sahabbai su ne ɗan ƙananan zakokin ya ce homo su sahabbai fa su ne wanda ƙasa ƙoru ƙusar kufin ƙata'an suka yanke ya kawunan kafirai yankewa ya ce bi asiyafin ta ƙuli lahanu sunu da wasu irin takubba masu kaifin gaske masu kyalli, ya yace sihamun wasu irin masu mafussuka murnifatun masu ainihin wato abin da ya shafi masu ainihin wato kaifi na fi zatun masu zartuwa to an yi wata hata wa ku yolo wanda take karfafa su ga kuma wasu dokuna na yaƙi da take amfani da su yace amama humuriyahun nasir shahara a gabansu, iska ta taimakon Allah tana tafiya ta wata ɗaya. zawabiluhum tazillu laha ulu wato reman bunsurin dutse wanda ake ce masa reman bisa wanda ya kai kololuwa wanda ake ganin ba zai iya sakowa ba yace sahabban annabi suna sako da shi ya dawo kasa sai a shehu abdullahi yace mu da albarkar aikin da waɗannan mutanen suke ma addini na zalna fil amanin muka sauka cikin amincin Allah wa zillin sannan muka samu kanmu cikin wata inuwa da la tutawilu babu wata inuwa da yake kama da ita a duniya yace da nai na fihi mun ɗafa cikin abin da suka yi ma aiki na addini maruna duk abin da muka nema sannan sharim na sharaban mun sha wani irin sha wanda la da usulu ba wata zuma da ta kama da shi a duniya gurin daɗi. wa yake faɗar wannan maganar akan sahabbai shekaran je ina sauraron karatun wani malami a nan garin ya ce da nan garin kasancewa sakwata gidan karatu ce babu yadda za a yi bakon abu wanda ya sa makaranta wasu shehu ya zo a tsaye samu karbuwa amma yanzu saboda mutane da dama sun yi nisa da inda ake karatu sai ka ga wani ya taho da aƙida wacce ta saba ma ta so a shehu abdullahi da shehu usmanu dan fodiyo don maganar aƙidan zagin sahabbai kwata-kwata wannan kowa ya san ba ƙida su bace wayannan mutanen sun barranta ita kuma na rantsi da Allah da shehu yana duniya wannan aqida su ya yake ta والدليل على ذلك قال لتهم في تحقيق الاسم لجميع طبقات هذه الامه شيخ يتي حكم من دلل الامه وعلى راسها sahaba. hukuncin wanda ya ce al'umma ta bata gabaki daya yace musamman ma shugabannin wannan a ce sahabbai yace wa hadhihi al-ahadith mutawatira tawaturan ma'anawiyyan wa'annan hadisai ne da suka zo mutawatiri ma'anawi wa fiha dilalatun al-imtina ibtidaji yace a ciki akwai hannuwa wajen cewa babu yadda za a ce sahabban annabi sun yi ridda wa qala fil majma' fi fil fil jam'i dawami wa innahu yamtani ibtidal al-ummah jami'an وذلك في كل أثر كما في ثمار شرحه har shehu ya je inda yake faɗa ya kawo maganin qadi a cikin ashifa ya kawo maganin ali ibn hasam ibn hisam ad-din ash-shahid burhan fi alamat al-mahdi akhir az-zaman yace qala ahmad bin hadar al-asqalani wa man kaffara sahabata duk wanda yace sahabban annabi sun kafirta aw dallal al-ummata ko ya ce al'umma ta ɓata faruwa kafirun inta intaha ƙultu sai na ce in ji shehu Allah ya masa rahama ya ce wa kullum man shakka fi tafsirihi kama bayyanahu Ahmad ibn al-Hajar al-Haythami fi kitab az Ya ce duk mutumin da ya shakka akan kafircin wanda ya ce wa sahabban annabi kafire ne in ji shehu yace shi ma kafiri ne shehu cewa wanda ke zagin sahabbai yace sun kafarta ce kafiri ne idan ma kana shakka akan kafirkin ke ce kai ma kafiri ne ga littafin nan ana sayarwa a kasuwa sai ka je ka nema karka ce mu ne a ce ai wahabiyawa ne su dama ba sa son zaman lafiya a'a magana akan difa'i akan sahabbai ba mu bane faru wal ma kuntu bid'an min ar-rusul ba mu bane farko shehu ya faɗa a littafi kuma ga littafi kuma wallahi da zana je kasuwa a cikin garin nan na sakwata na sai ta sai ka je gobe kasuwa in ka ce an kabarta musulmi ba a kyauta ba ai suna la ilaha illallah to da shehu muka koyi sai ka je kamari ka taso ka ce shehu don me kai haka mu ne mun karanta abin da ya faɗa da haka yanzu da kayo jifa sai mu duka ba da mu kake ba da shehu kake wannan ita ce ka'ida kan to da haka bismillah alaihi wasallam أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله koma baya kun sai ka yasta runa ala Allah ya tsari. Ubu sai ka yasta runa ba wata fadi isman mubina. Allah ta'ala ya ce kun zo ka kalli kai ka yasta runa da kazziya suke kirkiro ƙarya su jingina ma Allah. Wa kafa bihi isman mubina wannan ya ishe ya zamanto zunubi mai girman gaskiyan gaskiya. jiya mun yi magana akan maganar da yahudawa suke ta tsarkake kawo kansu cewa aljanna ta su ce su kade za su shiga su ne waliyai su ne 'ya'yan Allah su kade Allah yake so shi yasa Allah sai ya masa raddi sai ya ce to unzur da ka unzur dan nan fi ga amrin ne mabni na ala suhu li'annahu sahibul akhir wa lam yattasil bi akhirihi shay sannan fi amrin ne li ta'ajjub inda ulama'il balagha fi'il amrin ne na ban mamaki wato zo ka kalli abun ban mamaki wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta dan ana magana da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki yace kalli yadda suke ainihin wato yi sannan ga kaifa aka kawo ismu listifhamin mabni na alil fi mahalli nasbin hal yaftaruna kuma وتفعل مضارع لمرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل على الله إن الجار والمجرور وتمتعلم بيكترون ذاك الكذب شين مقول به عينهم واتو يبترون شيطا ابن عاشور أتكلم للتابع صناعة التحرير والتنوير yace da Allah madaukakin sarki yace unzur yace ta shiddati tahaqquqi wuquhi saboda tsananin wato tabbatuwar aukuwa abu ka annahu amrun marjiun yanzuruhu nasu bi a'yunihim Kamar abu ne wanda ake gani da ido mutane na kallo shi yasa Allah yace unzur wa inna ma huwa mimma yusma'u wa yuqal kuma abinda ake ji ne ake iya kiyayewa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace mal masifu annabi isa bai kasance ba illa bunu maryam ba sai dan maryamu ne bal masihi bunu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi isa bai kasance ba face wato manzo ne na Allah kuma kasancewarsa dan maryamu annabawa da dama sun wuce kafin shi sai ya ce wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa siddiqa ce kana ya kula da tsam Allah ya ce da shi da mahaifiyarsa duk suna cin abinci yace unzur kaifa nubayyin lakum al-ayati thumma anzur anna yufaku da haka wannan fi'ili ne abu ne wanda yake da ban mamaki kalli ya rayu mutumin da kasan yana ɗibar girki yana ci yana sha ka zo kuma ka ce Allah ne ka rike shi da haka Allah ya sha bugawa annabi misali a Qur'ani irin wannan ya ce masa unzur kaman kaifa darabu laka al-amsala fadallu fala yastati'una sabila sannan fi'ilin ya fita daga ka'idarsa ta umarni domin idan Allah ya ba da umarni ko annabi to asalin umarni yakan zama wajibi ne da haka ya fita daga ka'idarsa ta umarni shi yasa muka ce fi'il amr ne litta'ajjub wato umarni ake bayarwa ka kalla kallo na ban mamaki kai fa yaftaruna ala Allah al-kadhib ta yaya take kirkiro ma Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato ƙarya al-iftira'u kuma wato masdarun ne na افترى يفتري وهو مأخوذة من مادة فرع التي تدل على الأصل وأن دي صلى أكام فعند وأن كلمة فرع وتنا نوني أكن ينك أبو ومن ذلك daga wannan ne akan ce faraitu shi a faryar shine idan qata'atuhu li asli li islahi idan ka yanke wani abu dan ka gyara wannan abu sai a Tifara fara ya fari shine yanke abu sai aka yi masa ƙarin da alifun da ta'un sai kuma iftara sai ya hau babi na ista'ala ya zo al-imam ya ce al in an ce al-iftira'u huwa al-azim min al-kadhib ƙarya wacce take jinjime miya ita ce ainihin wato al sannan ibn ashir ya sake kawa a cikin at-tahrir wa at-tanwir yace al-iftira'u shine al-kadhib alladhi la shubhata lil-kadhib fihi ƙaryar da mutum zai kwantara idan ya yanka ƙarya duk wanda ke sauraron shi kowa ya gane cewa ƙarya yake sai dai ya fuska kawai ya ci gaba da kallon mutane mutane na mutane na kallon sa yake cewa li'annahu mushtaqqun min al-fara wa huwa al-qat'u al-jildi ibnu bakar yace al-istira al-kadhib al-azim alladhi yata'ajjabu minhu ƙaryar da mutum zai yanka sai an yi mamakin ta yanzu da za a karatun yamma mamun ba da fitari daga an zo ana ba da labarin wasu karamomi kai daga jin karama kafin shafa labarin shi ne yanko ta ne kawai wallahi gara ma labarin ta tatsuniyar gidan rediyo ta fi wannan ta ma yi kai magana kan wannan abun ba daidai mana sai a ce to baka san waje ba yana nan cikin tabarewar kadir ba aka ce wai mala'ika ne aka turo na mutuwa ya karɓi ran ɗalibin wani bayan ya ɗauki ran matar ta zo ta samu shi ne ta ce alaga ta malam yanzu nan mala'ika ya zai ɗauki ran ka kawai mala'ika yana duba a sama sai shi yana tafiya sai ta shi ya bi shi a can zama ba sai ce ban ran ɗalibi na da ka ɗauka ya ce a kai haƙuri ka san Allah ne ya aiko ni ya ce ka bani na ce bai ba shi ba sai aka kama kokowa kitifir kitifir kitifir can aka mamaye mala'ikan mutuwa sai aka ɗauke shi aka buga shi da ƙasa wannan ba yana cikin rubuta cikin littafi ba kuma bai hana gobe ka wani ya fito yana kara abin ya ce wai ba a gane ba ne ai ba a gane ba ne ko a baka labari a ce wani ya yi ta kaɗi ya tsallake duniya ka sanin ina ya shige wallahi <laughs> an gane don haka ita ce ƙaryar da mutum zai buga sai ka sha mamaki a to ƙarya ta wuce kamar yadda nake faɗa yanzu ka ga ƙananan yara ko shekara ashirin masu kai ma kawai ka ga mutum ya ciyo da annabi da mala'ika wuri na zuwa gidansu saboda kawai an mai da addini wasa ko ku ce ba ku yarda da wannan aƙida ba a ce muku ba ba san annabi maƙiya annabi ne tun da dai sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallama duk abin da aka faɗa a kan shi to kai shiru in dai na falala ne da daraja ne zai wannan ita ce ƙarya mafi girma Allah madaukakin sarki ya ce aftara ala Allah kaziban an bihi jinna bal alladhina la yu'minuna bil akhirati fil azabi wad dalal al ba'id sannan yace am yaquluna sarahu sai ce bal huwa al haqqu min rabbika litunzira qaman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun me yasa da aka ce annabi kirkiro qur'anin nan am ya qulu naftara Allah ya ce bal huwa al-haqq ƙarya ne wannan qur'anin ba kirkira ta annabi ba wannan qur'anin gaskiya ne sannan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ainihin wato wato Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa littattafan da yake aiko annabawa da su da kuma annabin da duk zai aiko babu yadda za a yi kirkiri ƙarya ya yi ma Allah subhanahu wata'ala me yasa idan matsala ta taso annabi yana da rai wani lokaci sai ce a jira sai an jira tukunna sai mai kowa da komai ya turo sako ya ce ga yadda za a yi sannan annabi ya kira warwara matsalar amma ba zai taba kirkirar ƙarya ya ma Allah ba don Allah ya ce masa walau ta qawwala alaina ba'd a aqawi da ka kirkiri wasu maganganu daga gurin kanka ka jingina ma Allah Allah ya ce la akhadna minhu bil to da ga irin matakin da za mu ɗauka. da aka yace cewa ma kana hadha alquran wannan qur'anin bai kasance ba an tara, min dunillahi a ce wani wanda ba Allah bai kirkiri irin wannan qur'anin ya kawo bai taba yiwa yace walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitab la rayba fihi min rabbil alamin sannan yace am yaqulu naftara sun ce kirkiro qur'anin nan kai sai yace kul fa'atu bi suwarin bi suratin min kul fa'atu bi suratin mislihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin haka suka sake cewa annabi kirkirwa ya Allah ya ba su amsa yace ƙarya suke ba da gaskiya bane am na naftarahu qul in iftaraitu sun ce kirkirwa annabi annabi ce in kirkirwa ne fala tamlikuna ni min Allah a ba za ku iya mallakan mu wani abu a gurin Allah ba huwa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi shahidan bayni wa bainakum wa huwa daga ghafurur rahim sannan yake cewa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qul inna ma anta muftar da san ce annabi kirkira yi sai Allah ya ce ina ƙarya ne wannan Qur'anin ba kirkira ne. wa in kadu layftinunaka an allazi awhayna ilayka litaftari alaina ghayrahu sun yi kusa kullun su fitine ka so suke ka aje Qur'anin ka kirkiro naka Allah ya ce wa idan latta ka zo ka kalila a lokacin da sun rike ka babban matsayi shi yasa suka ce bal qalu adgasu a alamin baliftarahu bal huwa sha'irun suka ce kiyaya kan kirkirwa mai falyatina bi ayatin kama ursul al-awwal wa qala alladhina kafaru in hadha illa iskun iftarahu wa anahu alayhi qaumun sun ce wannan alqur'anin ba kuma ne kawai kirkira annabi shi yasa suna gama Allah ya ce kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi wanda ya saukar da qur'anin nan wanda ya san sirrin sama da ƙasa ne shi ya saukar da qur'anin annabi Musa ma da ya zo Allah ya ce falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muktar suka ce wannan ba komai ne sihiri ne kirkiro shi kai wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwal Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajul zaka wannan ba kowa bane wani mutum ne yuridun an yasaddakum amma kana ya abu aba'ukum yana so ya toshe ku abinda kuka saba iya da kakanni a bari wa qalu ma hadha illa ifku muftaran illa ifkun muftara wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin shi yasa alqur'ani Allah sai yace laqad kana fi qissatihim ibratun li ulil albab laqad kana fi qissatihim ibratun li ulil sai hadisan yuftara wannan ba magana bace kirkirariya walakin tasdiqan ladhi bayna ilayhi wa tafsir kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sannan dama a nan wajen da Allah madaukakin sarki ya ce unzur kaifa yaftaruna ala allahi da kadhib su dama shugabannin ƙirƙirar karya a duniya su ne an halar kitabi yahudu da nasara sai kuma kafarai sai kuma wanda ya ɗauki hanya irin tasu yanzu kwanaki a can wata ƙasa ko a uganda ne haka kawai wani fasko ya miƙe ba Ya ce allah ya mai wahayi wadda wanda ya gana ma ya kashe shi kuwa wai wata sabuwa saboda haka in yanzu kana cikin mabiyan shi ya nuna ka yace a kashe ka to kisan ya tabbata Allah ne mai wahayi yace a kashe ka haka kawai iftira'ul kadhib kirkirar ƙarya akan Allah subhanahu wata'ala daga ciki da suka faɗa suka ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyama ma'aduda Allah ya ce wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftaru sun ce ba za su shiga wata sai kwana arba'in Allah ya ce abin da ya sa wannan abin da ya rude su kirkira ƙarya ga Allah ne yasa suke faɗin haka kafaran maka Allah ya ce ma da adallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasila walakin wala sa'iba wala wasila wala am walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi al-kadhib wa aktharuhum la ya'qilun wanda suke kafare su suke kirkira ƙarya su dingina ma Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi Allah madaukakin sarki da dama ya tabbatar da cewa lalle suna yin wannan zalunci mafi girma shine kirkirar ƙarya ga Allah ko annabawan Allah ko kuma mutanen kirki ka jingina musu shi yasa Allah a Qur'ani yake shafa ayatu wa man abulam wane ne mafi zalunci a duniya mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bil haqqi lamma jaa abu bi mutane ke hada a turo wanda ya fi kowa gaskiya wasu su karyata shi sannan kuma abinda Allah bai faɗa ko su tashi su kirkira su ce Allah ne ya faɗa abu biyu shi yasa Allah ya ce babu mafi zalunci a duniya ka kirkiri ƙarya abinda Allah bai faɗa ba ka ce ya faɗa ko ya turo wanda ya fi kowa gaskiya kuma ka ce ƙarya yake shi yasa ya sha turo manzanni sai a cewa wa annabawan ƙarya ne a ƙaryata su sannan Allah ya ce fa man iftara ala Allah al-kadhib min ba'di ma zalika fa ka humu adh-dhalimun sannan ya ce wa man agulamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati innahu la yuflihu zalimun babu mafi zalunci irin wanda ya karyata Allah ko kuma ya karyata ayoyin Allah ko kirkiri karya yayi ma Allah sannan ya ce wa man agulamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya shay babu mafi zalunci a duniya irin wanda ya kirkiri karya yayi ma Allah ko ya ce an masa wahayi kuma ba a wahayin da aka yi masa yanzu wani rikici ne ba a yi da mutane ba cewa a yadda ba wanda ake ma wahayi sai annabawa sai a ce a a ko wasu mutane su ma ana musu wahayi a ta buga misali da auha rabbuka ila hali ko kuwa ya za yi gashi fa ana karantar da mutane a zaure a cikin muktasar a babin ridda sai a ce to duk mutumin da ya ce an masa wahayi to ya ridda malamin da ya karantar da kai wannan kuma gobe ka ji ya ce an ma wani wahayi saboda ai ga kullun zuma wa an hara buka ila nahari an ittaki bin al-jibal ita kuma kudin zuma ba da aka yi mata wahayi tunda kalmar wahayi kalma ce mushtarika a larabci da qur'ani akan faɗi wahayi ana nufin ma ishara kawai nuna abu kamar yadda Allah ya faɗa wa annabi zakariya ya ce fa auha ilaihim an sabbihu bukuratan kaga ba ya musu wahayi ba ishara nuni ya musu da hannu da aka ita kudin zuma zuwa take ta ci ganye ta ci wannan fulawar ta ci wannan fulawar sai ka zo ta yi ne sai ka zo ta yi kashi wannan kashin ne Allah ya ce fi shifa'u cikin shi akwai magani to shi wanda ka ce an mai wahayi irin na gudan zama shi ma kamata ya yi ciwo fulawa ya ciwo fulawa sai zo ya kashi ya gani za a ci ita da kudan zama da ta je ta ci fulawa wani zikiri ta zo mutane da shi zamu kashi ta zo ta yi shi ma sai ya je ya ci fulawa sai ya ci sanya ya ci sai ya zo kashi ba shi kenan ba an warware da gima to mu a tsidar mu na farko annabawa sun fi kowa daraja a gurin Allah tambayar da nema masu aqidan zagin sahabbai wancan mutumin wancan mutumin waliyin baro kun san dama bai taɓa yi wa wallahi ka taɓa mutuncin mutanen kirki Allah ya jane ka maganar da ya faɗa na rantse da Allah ko gobe aka samu wani mai aƙidar ya ban amsa wallahi zan shiga aƙidar su wata magana ya faɗa ya ce a cikin annaba Allah ka kab a sama kan ƙasa in ka cire muhammadu rasulullahi ya ce babu wanda ya kai a daraja ya faɗa akwai bidiyon yana nan ya ce babu wanda ya kai ali daraja ya ce ko musa ne ko isa ne ko ibrahim ne ko nuhu ne ba su kai ali daraja ba aka yi faɗa sai kuma ya ce wai allah ne ya tsara haka ya mace in ka ji haushi ka fashe. Eh? kuma abun ban tausayi wanda suke gaban shi sai kabbara suke suna labbai ka ya ali da Allah ya lissafo annaba guda goma sha takwas a suratul al'am da ya gama ba ta wa kullum faddanna alal alamin ba ka ɗauko wata aƙida ka ce ga wani mutum ba annabi ba kuma waɗannan annabawan da Allah ya faɗa a Qur'ani ya ce wa kullum faddanna alal alamin ka ce ya fi su wannan ƙaryata tarihin Qur'ani ne ko ba ƙaryata Qur'ani ne?" to amsar da nake neman ku nemo tunda ya ce haka Allah ya tsara to dole maganar ko dai a ganta a qur'ani ko a ganta a sunnar annabi shi dai ba annabi bane da Allah ya mai wahayi tana ya gano inda aka tsara wanda bai cikin littafin nan to bashin da nake bin dan girman Allah Qur'ani mai sura 114 aya 6000 da wani abu in an isa a kawo mana inda Allah ya faɗa haka ni kuma duk nan da wani ya kawo to ya tabbatar ni kuma zan shiga akida shi kuma in ya je ya bincika ya samu hoto ya fita ya yadda zai fita daga ciki nan ba a ƙidar yi ba ce ya mutum zai zai ce maka Allah ne ya tsara kuma ba zai faɗa maka inda Allah ya tsara ba mutum ya ce maka Allah ne ya tsara kuma bai faɗi inda Allah ya tsara ba wannan ba iftira'ul kadhib ala Allah bane ai kirkiran ƙarya ne a kirkirin ƙarya a kwanta ma Allah subhanahu wata'ala wannan yana ciki shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa man qala fa unziru misla ma anzalallah duk wanda yace shi ma za a saukar mai kwatankwacin abin da Allah yake saukarwa walau tara idil mudil zalimuna fi gabratil maut Allah ya ce da zaka ga azzalimai cikin mayi na mutuwa wani mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum mala'iku na dukan su ana cewa ka fito da ranka da kanka ko baka san inda yake ba Allah ya ce al-yawma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al-haqq wa kuntum an ayatihi tastakbiruna sannan Allah ya ce kada kasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilmin وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين sannan yake faman abula mummin maniftara alallahi kada man aukar zama bi ayati ne wala ya kasta yana da hun nasibin minar fita hatta idan ja atuhun rusuluna ya tawaffauna hun kalu aina ma kuntu kalu aina kalu zallu anna wa shahidu ala an fusim anna hun kanu kadi duk nan ayoyin suke tabbatar da duk mutumin da ya ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya to akwai matsala shi yasa Allah ya ce kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqi ka ba bani labari abinda Allah ya saukar muku na arziki faj'altum minhu haraman wa halalan wani abu ku sai halal ne ba nan wani abun ku sai haram ne ba nan sai Allah ya ce kul Allahu adila lakum am alallahi am alallahi tafkarun Allah ne ya muku izini kuku ƙarya kuke ba Allah ne sai yace wa ma zannul ladina yaftaruna ala allahi al-kadhib yawm al-qiyamah wa ma zannul ladina yaftaruna ala allahi al-kadhib yawm al-qiyamah me zaton wanda suke ma Allah ƙarya ranar al-qiyama inna allaha la zu faddin ala an-nas walakin aktharuhum la ya'lamun sannan ya faɗi ayoyi da dama wanda suke nuni akan hatsarin yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين sannan akwai jaza'u sakamako na duk wanda ya ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya yace innal na ittakhadhu al-ijla na, ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al wanda suka riki dan mariki suka bauta mai Allah yace da sannu fushi na su ya same su da kaskanci a rayuwar duniya kuma haka muke saka ma duk wanda ya kirkira Allah ya kirkira ƙarya ya ma Allah yace kul innal na yaftaruna 'ala allahi al ba, la yuflihun ka ce masu kirkirar ƙarya su jingina ma Allah ba za su labota ba shi yasa annabi Musa da aka zo za a yi muƙabala da shi da mutanen Fir'auna annabi Musa ya kalle su qala lahum Musa waylakum yace musu la taftaru ala Allahi al-kadhib fa yasihitakum la taftaru ala Allahi kadhiban fa bi adab wa qad khaba man iftara duk mutumin da ya kirkiri ƙarya yayi ma Allah Allah bai ce ba yace ya ce to ya tabe shi yasa Allah ya ce wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim wala yas wala yusalunna yawmal amma kanu yaftarun wallahi sai an tambaye su ranar alkiyama akan kirkirar ƙarya da suke ma Allah subhanahu wata'ala wannan duka yana da ainihin wato ciki sannan ga yi ma annaba ƙarya ga yi wa mutanen kirki ƙarya yanzu duk mutumin da yake karanta littattafan shehu abdullahi da shehu usmanu wallahi tun ka kalli waƙi inda ake ciki ka san ana kirkirar ƙarya a yanzu. abin da ba su faɗa ba wani yanzu ya ce ya yi sun faɗa na haka muke faɗa ɗaya daga cikin gatan da za a wa waɗannan bayan Allah shine a ɗauko littattafansa a karantar da al'umma wannan yana daga ciki domin mu a iya sanin mu da fahimtar mu da littattafan waɗannan bayan Allah wallahi mutanen kirki ne kuma wallahi tallahi sun iya kokarin su gurin yada addinin nan ta yadda a nan kasan dai da wahala a ce a iya samun mutane kamar su in bar da sanin ba sai lillahi da sai ce ba za a samu ba amma dai kar a shiga gonar Allah amma dai waɗannan mutanen kamar yadda na yi bayani shekaran jiya da shehu Usman da shehu abdullahi wanda irin hidima da kokari da tufaɗi da suka yi ma addini a nan kasar to kafin a samu al'ummar da za ta zo ta maye mafafinsu wanke daidai da irin abin da suke yana da wahalan gaskin gaske to bai yi kuwa mutum ya yi faɗa da abu a matsayin ya yadda wannan abun ba daidai ba ne ranar da babu shi kuma a dawo abin da shi ya faɗa da shi ya karantar a rubuta a littafin shi sannan kuma a dawo shi ana masa wannan abu in an yi haka ba taimake shi ba ba yi masa gata ba annabi isa har Allah ya dauke shi ya tafi duniya kowa ya san maganar shi da mutanen shi Kullum cewa maki wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada salatun mukri amma hadisi ya tabbata a bukhari wanda al-imam bukhari ya kawo a kitabun tafsir da wasu gurare Allah ranar da zai tsayar da annabi isa dukkan manan shaida ne annabi isa bai taɓa cewa mutanen shi su ɗauki haƙƙin allah su bashi ba amma a alkiyama Allah fi ya tsaye da shi wa iz qala ya isa ibn maryama a anta qulta lin nas ittakhizuni kai ka ce wa mutane su rike ka wa ummi da mahaifiyarka ilahaini a ɗauki haƙƙin Allah a basu a kyale ni lokacin da Allah zai ma annabi Isa wannan tambayar al-Imam al-Bukhari ya kawo yace Allah ka faɗa sai yana bugawa zai ce qala subhanaka Allah sarki ya tabbata gare ka ma ya kuro li an aqula mali laysa da bihaqqi Allah bai yi wa an faɗa abin da ni ba ni da haƙƙi a kan shi in kunta qultu hu faqad ajrimta Allah in na taɓa cewa abota mun ka sani saboda ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika ka san abin da ke cikin raina ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub annabi isa zai ce ma qultu lahu wallahi ban ce musu komai ba illa ma amartani bi sai abin da ka bani umarni kace in ce musu menene shine ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ko bauta ma Allah ubangiji na ubangijin ko falamma tawaffaita ni lokacin da ka dauko ni ka taho da ni sama kunta anta rasibu alai Allah ka fi ni kiyaye wani hali suke ciki to yanzu in annabi Isa ɗaya daga cikin ulul azmi min ar-rusul da shaida ta da taka da shaidar Qur'ani bai taba cewa a dauki haƙƙin Allah a bashi ba amma aka jingina mai kuma aka je lahira Allah ya tsayar da shi an tambaye shi duk mutumin kirki da ya zai ya karantar da addini ya karantar da sunna aka zo aka wuce gona da iri abinda bai ce ai ba aka je aka yi dan Allah taimakon shi aka yi ko ja mai matsala za a gaban Allah matsala za a jawo ga littafin shi ne ija sunna sauƙul umma ila tibai sunna wane ne wane ne da shehu ya rubuta wannan ya nuna cewa shehu ba shi da wani kayan aiki wanda ya riƙe ya bauta ma Allah da shi sai wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wannan sunnar da shehu ya tashi ya yi ya komai saboda ita to ita muka rike kuma ita muke fatan Allah ka samu mata akan ta yadda kuma shehu a zamanin shi yayi rikici da mutane da malamai da dama saboda ya rike sunnar haka yanzu da ka zo ka riƙe karantarwa Shehu to kuma sai ka ga duk kowane irin jafaɗi da sunaye kala kala sai an sa maka ko da shehu ya zo ya taso lokacin ai ba wai ba malamai bane akwai amma malamai irin su na Allah da wanda sunnar annabi suke so ta tabbata to irin su kuma sun yi karanci amma da suka tashi suka yi dan Allah kuma Allah ya sa rayuwarsu albarka wanda gashi yanzu shekarar sanawa nawa bai duniya muna cin amfanar abin da yi Allah ka ji kansa da shi da dan uwansa Allah ka masa rama Allah kuma ya sa sun huta abin da suka yi na jihadi kada Allah ya tozarta shi ya wulakanta shi don tsarkin sunayensa zuriyar da suka bari a bayan su kada Allah ya tozarta ta Allah ya ci gaba da wato kulawa da ita da bata kariya da tsara mutuncinta don tsarkin sunayensa da haka wannan shine abin da zamu faɗa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai sanarwa kenan wa alaikum assalam wa rahmatullahi